yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da uku ga watan rajab hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na dari dari da da da da da talatin talatin hudu biyar afwan wannan shine kasan na dari da da talatin tara. daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kamar yadda aka ji na sanar <clears throat> watan rajab ya shiga ta yi wannan kwanan watan da aka faɗi daidai ne ko kuma ainihin akwai gyara a ciki amma dai ala ayyati hal watan rajab ya shiga rajab shine wata na bakwai daga cikin jirangiyar watanni na ainihin kalanda addinin musulunci babu wata ibada ta musamman da aka shar'anta ko aka so a yi ta sakamakon ainihin watan rajab ko azumi ko ciyawa ko wani biki ko wani hawan sallar gani ko wani abu makamancin haka don haka musulmi ku kiyaye tsofaffi da aka shar'anta musu wannan azumi a cikin wannan wata maguzanci ne ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ne amma mutumin da ya saba yin azumin shi kwanaki uku a dukkan wata a goma ta farko da goma ta tsakiya da goma ta ƙarshe na kowane wata daidai ne ya yi domin yana yi ne ba don rajab ba mutumin da ya saba yin azumin kwanaki uku a kowane wata sha uku da sha hudu da sha biyar a kowane wata daidai ne ya yi domin dama yana yi ne ba domin rajab ba mutumin da ya saba azumin litinin da alhamis daidai ne ya ci gaba da yi haka mutumin da ya saba yin azumi yau gobe ya sha daidai ne ya ci gaba da yi amma da nufin cewa mutum zai yi azumi azumi irin azumin tsofaffi to wannan maguzawa ne aka samu suna yin haka <clears throat> tun a jahiliya annabi sallallahu alaihi sallama ya samu suna yin azumi azumin tsofaffi annabi ya kyamaci wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun kyamaci wannan sayyidina abu bakrin ya taba ganin iyalan shi suna yi ya ainihin hana su kuma ya sa suka karya ya ce wannan wata ne wanda a jahiliya ne ake azumta shi amma a musulunci ba a shar'anta mana wani azumi cikin shi na musamman ba sayyidina umar yana yawo da bulala yana ainihin bugun mutane yana dukan hannunsu ya tursasa musu sai sun sa hannunsu cikin abinci sun ci sun karya azumi waɗannan bayanan ina fatan duk wanda ke saurare na da kuma wanda zai saurare ni ta kafofin yada bayanai na zamani ya je ya same su akalla a cikin littattafai guda uku littafin almanarul munif wanda al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jauziya ya rubuta za ka samu gamsasshen bayani a ƙarƙashin wannan littafi na biyu as-sunan wal mubtadi'at wallafar malam abdulsalam khidr allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littafi na uku Asaiful saiful qati' lin-niza na malam abdul marzuq al-fullani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi waɗannan littattafai guda uku ka haɗa su da littafin al-imamul hafiz ibn hajar al-asqalani mai suna tabyinul ajab bima da fi fadli rajab o abin mamaki na irin ƙarerai da surkulle na ainihin hadisai da suka zo dangane da watan azumin tsofaffi malamai masu shiga tashoshin fm da gidajen rediyo irinsu rediyon nagarta da sauransu su ji tsoron allah su rinka yin bincike bincike na ilimi suna sanya rariya ta tace ilimi su ɗora musulmi akan ingantaccen ilimi wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗannan surkullan karatu da suke karantowa daga cikin littafin tambihul ghafilin da wannan shirme da suke karantowa cikin littafin durratun nasihin wannan ba shi ne addinin da Allah ya aiko annabawa da shi ba ibn qayyim a cikin littafin can da na fara ambato mai suna almanarul munif ya ambaci cewa tun da annabi yake sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taɓa yin azumin watan rajab ba bai kuma taɓa sunnanta a yi shi ba balle ya yi azumin watanni uku a jere wannan ba a taɓa samuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka san a nan ƙasa hausa nan ne za ka ga an danganta wa tsoho azumin wata uku a jere ya yi azumin tsofaffi ya yi azumin ainihin sallar tsofaffi sannan ya yi azumin duk gari wannan rashin imani ne a cikin addinin musulunci wanda aka samo daga manzan tsira manzan rahama manzan tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abinda annabi ya shar'anta shine in mutum ya manyanta saboda manyanta har ya zama ba zai iya yin azumi ba Allah madaukakin sarki ya ɗauke mishi azumin sai ya ciyar ita ma ciyarwa in ba zai iya ba Allah ya ɗauke mishi ita wa alal ladhina yutiqunahu fidiyatu ta'amu miskin Allah ya ce duk waɗanda suke yin azumi amma da ƙyar suke iya yi malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kamar yadda imam malik da bai haƙi suka ruwaito daga gare su da isnadi ingantacce suka ce ana nufin mace mai shayarwa da mace mai ciki da dattijo wanda ya manyanta da wanda yake da wata irin cuta mai kuntatawa ko mai wahalarwa kamar a wannan zamanin a ce cuta olsa ko makamantan haka zai iya yin azumin amma da kyar wannan azumin ramadana kenan da allah ya saukar da farilla shi daga saman bakwai sai allah ya ce fidyatu ta'amu miski sai ya ciyar da abincin mutum guda a madadin kowane azumi guda daya wannan ita ce dokar da muke bi jama'a ita ce doka fantastic one ita ce doka da ta dace da zamani ta dace da addini ta dace da ilimi ta dace da dalilai amma azumi da ainihin ake shar'anta mutane da nufin azumin tsofaffi to wannan bid'a ce haka bukunkuwa da ake a wasu kasashe da nufin cewa wai ana hawa wata sallah mai suna sallar gani da kuma cewa sha biyar ga watan rajab shine ranar da aka yi isra'i da mi'raji wannan ita ce asalin karya a cikin addinin musulunci ku karanta wancan littafi a sunan wal mubtada'at wallafar malam abdulsalam khidr allah maɗaukakin sarki ya gafarta mu na aka jama'a mu ahalis sunna mun yi namu ku ji tsoron allah idan azumi kake so na nafila mai lada ka buɗe littafin bukhari da muslim buɗe littafin riyadu salihin ka ga menene ya zo daga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallam kullum ka yi azumi yau gobe ka sha yana daga cikin sunna annabi muhammad kuma sunna ce ta annabin allah annabi dawud azumin litinin da alhamis yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadithai sun zo akan haka cikin sahihu muslim da sunan tirmidhi azumin kwanaki uku a kowane wata hadisai sun zo sahihai daga bukhari da muslim ta hanyar sahabi abu zarrin al allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan suna daga cikin azumin muka kaɗan waɗanda manzan allah ya sunnanta amma dai azumin watan rajab malaman bid'a malaman raya maguzanci su ne suka kawo shi bai zo daga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ba don haka a ji tsoron allah kada a yi shi kuma masu yi su ji tsoron allah su daina masu shiga gidajen rediyoyi suna buga takaddun karya su ji tsoron allah su ainihin bari in allah maɗaukakin sarki ya kai mu da la'asar za mu zo za mu sake karatun wannan littafi sahih muslim a yau insha allah idan mun zo zan zo muku da wata makala wadda muka taba rubuta ta muka harba ta akan intanet a shafi guda da larabci da turanci da kuma website din a rabawa kowa ka je ka samu ka je ka duba ka ga menene maganganun da malamai suka faɗi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi imam muslim ya ce babu zikri man yi uta ajrahu marrataini babin da ke bayani akan mutanen da ake ba su lada ninki biyu ma'ana a cikin addinin nan namu na musulunci akwai wasu mutane waɗanda duk abin da suka aikata madadin a ba su lada ɗaya na wannan abun ko riɓin lada guda na wannan abun to su za a ninka musu biyu ne a nan ba ana nufin lada lada ƙwaya ɗaya ba a'a ana nufin duk abin da ake ba da ladan shi kaza to sun aka tashi sai a ninka shi ninki biyu misali sallah ce kuka zo kuka yi da irin waɗannan mutanen sai aka ba ku lada 25-5 ko 27-7 da gwargwadon yadda taron jam'i ɗin da kuma ƙarancin shi ya kasance to su irin waɗannan mutanen aka tashi sai a ba su lada 50 idan 25-5 aka ba ku idan 27-7 aka ba ku su irin waɗannan mutanen sai a ba su lada 54 ko kun fahimta jama'a wannan karatun na yau zai bayyana mana waɗanne irin mutane ne suke samun irin wannan double bank suke samun ninki biyun abin da kowa ya aikata tsarki ya tabbata ga Allah ingantacciyar falala jama'a sai cikin sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ingantacciya wadda take garan gangariya malamai sun yi aikin tace ta nan shekaru da so gabata Allah maɗaukakin sarki ya taimaka al-imam muslim yace haddathana yahya ibn yahya akhbarana hushaymun an salih ibn salih al-hamdani عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل rajuli يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء faqad kana ar-rajulu yar fi ma duna ilal madina Allahu akbar al-imam muslim ya samo wannan hadisi daga malamin shi babban malami al-imamu yahya ibn yahya at-tamimi abu zakariya an-naisaburi kamar yadda na sha gaya mana wannan na ɗaya daga cikin shahararrun malaman imamu muslim kuma almajiran imamu malik sai dai a cikin wannan hadisi yau da muke karantawa hakika ya haya dan ya haya shi ya karantar da imamu muslim wannan hadisi sai dai kuma bai ruwaito shi ta hanyar imamu malik ba wannan kuma ba lazimi ba ne shi ya haya dan ya haya bawan allah ne yadda ya sadaukar da rayuwan shi mutumin ne sabur ne ma'ana su ne manyan ɗaliban ilimi su ne manyan ɗaliban arabiya su ne manyan ustazai da suka fara tasowa a wannan zamani a garin ne sabo garin su imam muslim sai suka ga cewa wajibi ne su tafi duniyar ilimi su je su yi karatu sannan su zo su karantar da na ƙasa da su daga cikin yawace yawacen shi da ya gari gari da birni birni har ya isa madina ya je ya koyi karatun ilimi a wurin imam malik imamu darul hijira daga baya ya zo ya tara yaran ƙasarsu yana karantarwa Allah ya fitar da imamu muslim daga cikin waɗannan 'ya'ya suka ɗibi ilimi mai yawa a wurin ainihin al'imamu yahaya ibn yahaya at-tamimi abu zakariya annai saburi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu gaba ɗaya shi kuwa malam yahaya ya ce akhbarana hushaimun malaminmu malam hushaimu ɗan bashir ɗan kasim asulami abu muawiya asalin cikakken sunan shi kenan shi kuma bawasite ne mutumin kasar wasit ne mana diddenan cikin kasar iraki ce a cikin wata nuska ta sahihi muslim a daidai wannan wuri da kaji ya ce akhbarana hushaimun ko to insha Allah wata ran kana nan kana bincike zaka ga wata nuska ta ce haddathana hushaimun ina fata an gane wannan ba komi ba ne saboda littafi ne na kudama'u littafi ne na malaman da waɗanda a wurinsu da akhbarana da haddasana da amba'ana duk ma'anarta ɗaya in aka ce kudama su ne malaman da suka yi malanta daga zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa ƙarshen shekara ta ɗari uku duk sanda ka ji an ce kudama'u su ake nufi to daga wannan lokaci kuma sai salon ilimi ya fara sauyawa don haka za ka ga littattafan su al'imamu ibn hibban da bai haƙi da su hakim da makamantansu za ka ga cewa littattafai ne suna da ɗabi'u irin na mutaakhirina suna da ɗabi'u kuma irin na ƙudama akwai siffofin rubuce-rubucen malaman da don su ɗaliban waɗannan malaman ne to su ne kuma sai suka samar da revolution cikin akademiya ma'ana a cikin harkar ilimi sai suka samar da juyin juya hali suka zo suka yi wasu abubuwa gyare-gyare da syllabus da, abubuwan da ake yadda ake karantarwar methodology da sauransu sai ya bayyana a cikin littattafansu ga ɗabi'un malamai na da ga kuma ɗabi'un malamai da suka zo daga baya to da tafiya ta tafiya kuma su imamul bai haƙi suka zo wannan yanayi na ɗabi'un malamai na zamani ya fara ƙarfi sai wannan ya fi bayyana a cikin rubuce-rubucen su al'imamul bai haƙi waɗanda su ne ɗalibansu kai tsaye duk waɗannan kana buƙatar ka je ka zauna ka koya sannan kuma ka rinka kafe kanka kana nazari ina fata an gane kar kawai ka baza babban riga da alkyabba da rauni kana ta yawo kana karya a cikin gari baka karatu wallahi al'azimi Allah zai kama ka a kabari har zuwa ranar alkiyama ya zama duk abin da zaka faɗi zaka faɗi ne a bisa basira ta ilimi da hujja ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi ainihin malam hushaimu yake cewa an salih ibn salih alhamdani daga malam salihu dan salih ba hamdani ma'ana wannan malamin da shi da sunan mahaifin shi duk ɗaya ne wannan daidai ne a cikin addinin musulunci kana iya haihuwar ɗa ka sanya wa ɗanka sunanka kana iya haihuwar ɗa ka sanya mishi sunan mahaifinka ko sunan mahaifiyarka ko sunan kakanka duk wannan daidai ne babu makaruhi babu bidi'a ko ɗaya duk ya faru a zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗannan da suka biyo bayansu da kyautatawa don haka ba mugun abu bane Ani sha'abi daga al'imamin sha'abi shi kuwa al'imamin sha'abi cikakken sunan shi shine malam amiru dan sharhabil allah ya gafarta mishi Kala shi sha'abi ya ce ra'aitu rajulan min ahali khurasana sa'ala sha'abiyya na ga wani mutum daga mutanen ƙasar khurasana ya tambayi sha'abi a cikin wata nuska ta sahihu muslim yas'alu sha'abiyya ko kun fahimta to anan ya yi iltifati abin da ake nufi da iltifati a cikin balaga shine kana cikin magana da wani lamiri sai kuma ka juyar da lamirin sai sauka daga kanka ko kuma daga kan wani sai dawo kanka sha'abi ne da kanshi yake cewa ni sha'abi na ga wani mutum na tambayar sha'abi to waye sha'abin shi din ne ma'ana madadin ya ce maka na iya tuna lokacin da wani mutum ya zo yana tambaya ta ni din ne amma kuma sai ya ce na ga wani mutum ya zo daga kasar khurasana yana tambayar sha'abi sai ka ga kamar magana kuma ba da kanshi bane ko a'a shi ne yake baka labarin kanshi cewa wani mutum mutumin kasar khurasan khurasana a yanzu haka dinnan gari ne babba a cikin kasar iran wanda yake da iyaka ta kasar ainihin iraki asalin khurasana babban gari ne kamar yadda kasar sokoto take a da a arewacin najeriya kaga wani bangare mai girma na jihar naija na yanzu a da duk sokoto ne jihar sokoto ta yanzu sokoto ce jihar kebbi ta yanzu sokoto ce jihar zamfara ta yanzu sokoto ce ƙarƙashin wannan sai zama ƙasar sokoto ƙasa ce mai faɗi in aka dubi yadda tsarin ƙasashe yake a da har zuwa lokacin da aka ainihin raba eh, eh, jihohi goma sha biyu jihohi goma sha tara zamanin gawan zamanin murtala to da abubuwa suka zo ne aka kuma gutsutsura ko kun fahimta jama'a to ƙasar khurasan a lokacin nan ƙasa ce mai girma kwarai da gaske amma dai yanzu sunan ƙasar ya takuru ne kawai akan wani gari a cikin ƙasar iran dukkan kere-keren nuclear weapons na nasu makaman kare dangi da aka ta rikici ake ta rikici da iraniyawa duk a wannan garin suka sa to asali gari ne na malamai a wancan lokaci gari ne na ɗaliban ilimi to daga wannan garin ne wani mutum ya zo yana tambaya al'imamu a shaabi faƙala ya ce mishi ya aba amur ala gafarta malam abu amr inna min kibalina min ahali khurasan wajejenmu wajen mutanen ƙasar khurasan ya na fin rajuli idza a ataka amatahu thumma tazawwajaha a wajejenmu mutanen ƙasa suna cewa idan mutum ya yanta baiwa sannan ya aure ta fahuwa karraki bi badnatahu to kamar mutum ne ya yi sadaka da raƙumi zai tafi aikin hajji kuma sai ya hau raƙumin faƙalar sha'abi to sha'abi kun ji matsalar da aka kawo mishi to kun ga inda inda matsalar masu takalidanci take ma'ana mutanen da ba a bisa ilimi suke ba sai ka ga sun ɗibo abubuwa sun kwaba a addinin musulunci ba a hana idan ka ɗauki raƙuma ko saniya za ka tafi aikin hajji da ita ba a hana ka hauta ba ba a hana ka ɗora mata kaya ba ba a hana ba ko kaɗan saboda hadisi sahihi yana nan nan cikin sahihu muslim da sahihul bukhari manzan allah ya ga wani mutum zai tafi aikin hajji mutum ya gaji ya galabaita manzan allah sallallahu alaihi sallam ya ce ya baka hauta ba ya ce innaha badna ai zan je in yi sadaka da ita a wurin aikin hajji ne manzan allah ya ce irkabha hau sai ce innaha badna ai sadaka zan yi manzan allah ya ce irkabha shi kuma yana jayayya na badna manzan allah yana irkabha manzan Allah addinin shi addinin masu sauƙi ne ba kunci a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wa shi yasa ku tuna karatun da muka yi kafin wannan a ce maka wai ka zo masallacin juma'a kana dosa na goshin ka a ƙasa rana ta ɗauki zafi akan kwalta a ce daure akwai ƙarin lada ƙarya ne ƙarin azaba ce tun daga duniya suka ɗora maka matsiyata rabu da su wallahi ka kama na manzan Allah jawo hulaka ka take ta kai sujuda a kanta jawo leɓen mayafinka ka sa jawo gefen riga ka samu wata takarda jawo buzu ko tabarma ka sa ba tsanani a cikin addinin annabi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin annabi smart ne ba addinin miya ba ne ko an fahimta jama'a saboda haka a nan sai suka ɗauki waccan muguwar fatawa kuma sai suka sake gina wata muguwar fatawa a kai tun farko cewar mutumin da ya hau dabba shi ta aikin hajji ya yi laifi ita kanta fatau gurguwa ce sai kuma suka ce to duk wanda ya yanta baiwa sannan ya aure ta to kamar wadda ya hau dabba shi ce ta aikin hajji tambayar waye hana a hau dabba aikin hajji babu kun fahimci yadda suke mammalkwasa abubuwa duk wannan ya faru ne saboda rashin ɗaukar shiriya da shari'a daga cikin ƙur'ani da hadisi kai tsaye saboda zindikanci mutane cewa suke wai ɗaukar shari'a daga ƙur'ani ko hadisi kai tsaye wai wannan abin ɓata ne ma'ana wai sai an samu wani ya rarrage musu ƙarfi ma'ana abin wutan da ya face a ce ba za ka jawo kai tsaye daga cikin transformer ko kuma daga cikin menene menene ba abin da ake bukata shine ka samu malami ya karantar da kai qur'ani ya karantar da kai hadisi ka yi mishi kyakkyawa fahimta eh yi aiki da shi kai tsaye amma cewa sai an samu an rarrage musu karfi sai wani ya baka sai wani ya kaza mai bambanci da ranar magana bara da muka yi ta yan bid'a da za a ce ga aya amma an ka karanta ka rubuta ka sha ba za ta yi aiki ba sai wani ya baka ga addu'a ga wani fahami in ba wani ne ya baka ba to ko kayi ba zai ba ko kun fahimta jama'a saboda haka a ƙasar khurasana suna cewa idan mutum ya yanta baiwar shi sannan ya aure ta to kamar mutumin da yake da raƙuma ne zai tafi aikin hajji sai ya hauta qala sha'abi fa qala sha'abi sai shi malam sha'abi ya ce haddathani abu burda ibn abi musa ni kuwa malami na abu burda dan abi musa al-ash'ari tabi'i ne ya karantar da ni hadisi an abihi ya samo daga mahaifin shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzan Allah ya ce thalathatun yu'tauna ajrahum marrataini mutane uku Allah yana ba su ladan su ninki biyu jama'a kun ji yadda malaman farko suke addini shine duk abin da aka taba sai su kawo hadisi haka kai ma da kace zaka bi manhajin salaf haka zaka yi addini ka shirya abin da kake bi kana da hadisi kana da aya kana da dalili da an taba ka ka kawo duk wani tawili da za ka kai dai ka kawo ga na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi madadin ya ce a ni a gani na sun yi kuskure a ni a gani na ina ganin ga yadda ya kamata sai ce malami na abu burda ya bani hadisi daga mahaifin shi kuma malamin shi abu musa al-ash'ari ya ba shi hadisi daga nashi malamin manzan allah shi ko manzan allah garanti ne garan dangan gariya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama salasatun yu'tauna ajrahum marratain <clears throat> mutum uku a musulunci ladansu in aka tashi ba su ninka musu ninki biyu ake rajulun min ahalil kitabi amana bi nabihi dukkan mutumin da daga cikin kiristoci da yahudawa ya yi imani da annabin shi sharaɗi kenan ya yi imani da annabin shi sannan wa adrakan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'amana bihi kuma ya riski annabi muhammadu ya yi imani da shi kamar yadda za ka zo ka ji wannan babban sharaɗi ne duk kiristan da ya imani da annabi isa a matsayin bawan allah kuma manzan allah dubba yahudan da ya imani da annabi musa a matsayin bawan allah kuma manzan allah to shi ake magana amma duk kiristan da ya imani da cewa annabi isa dan allah ne to ba zai samu wannan darajar ba Shi ne ka'idar cewa amana bi nabiyyi li'annahu idza amana bi nubuwati isa isa fala yu'minu bi uluhiyyati isa abadan wa la'allahu wa annahu in amana bi uluhiyyati isa fa annahu la yu'minu bi nubuwwati isa alaihi salam saboda in yadda cewa isa annabin Allah ne to kuma ba zai yi isa ya zama dan Allah ba domin lan yastankifa almasihu an yakuna abdan walal mala'ikatul muqarrabun annabi isa baya kunya ba aibi bane ya zama bawan allah annabin allah haka duk wani mala'ika babba da kake ji na kusa da allah ba abun kunya bane ba aibi bane dan an ce shi bawan allah ne a ƙarƙashin wannan dukkan kristan da ya imani da trinity of god ko kuma the doctrine of sonship to is not inclusive is exclusive within this text bai shiga cikin wannan nassin ba saboda ya kafirce wa annabin shi annabi isa bai imani da shi ba gaba daya ina fata an gane to bayan haka kuma ya imani da annabin shi ya riski annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma labarin annabi ya riske shi kamar irin wannan zamanin kenan da hadisan da muka karanta a baya da annabi yake cewa daga cikin kiristoci da yahuda wanda diye ji labarin shi kuma bai yi imani da shi ba to wannan sai zama annabi ya riske shi wato kaga annabi ya same shi a duniyar zamanin shi yana bin addinin annabi isa sau da kafa kamar wa kenan kamar warakatu Ibn naufal warakatu ibnu naufal warakatu ibnu naufal ya yi imani imani na gaskiya da annabi isa alaihi salatu wassalam amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kiristoci waɗanda ba su yi imani da annabi imani na gaskiya ba annabi isa irin su tamimi dari da na ji wani an fara ambato sun yi imani da trinity of god ne saboda har cross suke sawa duk wanda kaga ya sanya cross yadda'i uluhiyata isa yana da cewa annabi isa allah ne da irin su ainihin <clears throat> ibnu hatim ta'i duk waɗannan kiristoci ne amma sun yi imani da allantaka annabi isa ko sun yi imani da cewa isa ɗan allah ne ko sun yi imani da aƙidar allah uku to kuma waɗannan aƙidojin kafirci ne ba za su samu wannan darajar ba har sai ya zama suna da ingantacce kuma nagartaccen imani da annabi isa na daga ciki akwai su salmanul farisi salmanul khair ibnul islam ya zo ya yi imani da annabi a halin yana da aƙida ta gaskiya game da annabi isa alaihi salatu wassalam ba'ahu sannan kuma ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasaddaqahu ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk abin da manzon allah ya zo da shi falahu a jirani to duk ibadar da yana da lada ninki biyu ba fa lada kwaya biyu ba ba kuma wai ana nufin ran da ya musulunta za a ba shi lada biyu ba ana nufin a'a matsawar zaman shi a musulunci har ya mutu in dai yana musulunci da wannan imani da gaskatawa da yadda to duk ibadar da in aka tashi ba shi lada ninka mai za a yi guda biyu so biyu Allah ya sa kun fahimta wa abdun mamlukun adda haƙƙallahi ta'ala da duk wani bawa da aka mallake shi wanda yake bayar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki yana da tauhidi mai kyau yana da imani mai kyau yana da aƙida ta gari yana sallah mai kyau yana kula da azumi duk wasu haƙƙoƙi na Allah baya sakaci game da su wa haƙƙa sayyidihi sannan kuma yana kula da haƙƙoƙin mai gidan shi na hanyar aikace-aikace aike da sauran hidindumu irin wannan bawan falahu a jirani shi ma duk abin da ya a musulunci yana da ninkin lada guda biyu wa rajulun kanat lahu amatun faghadhaha ce kuma da mutumin da yake da wata baiwa ya ciyar da ita ta ci ta ƙoshi fa'ahsana ahsana ha kuma ya kyautata wajen ciyar da ita abin da ya ci shi yake ciyar da ita shine abin da ake nufi da kyautata ciyar da ita kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi da bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi abu zarri na daga cikin kyautata wa bawanka abin da ka ci shi kake bashi irin nau'in sitirar da ka sa mai daraja irin ta kake bashi yake sawa to shine ka kyautata wa bawanka amma a ko ɗan ƙanzo ko ɗan da gwada shi ake bashi a riga sai in ta fashe sannan ake bashi wannan baka kyautata mishi wajen ainihin ciyar da shi sutartar da shi tufatashe shi da kuma kula da mutuncin shi ba wannan haka ya zo cikin hadisi kamar yadda kuka ji ne ishara yana nan cikin bukhari da muslim wata rana aka ga abu zarri da taguwa da wando ana saitin kaya shiga iri ɗaya da shi da yaran shi suna tafiya abin hawa iri ɗaya sai wani ya ce a ranka ya daɗe abu kuma na ga abin ya saba yadda muka saba gani a al'ada mai gida zai sa riga irin kaza yaro kuma zai sa iri kaza sai ya ce abin da ya faru fada ne ya haɗa ni da wani mutum bilal fada ya haɗa ni da shi fada ya fada har na zage shi na ce kau ka ba mu guri dan bakar mace kai da uwa ka baka ce me za ka gaya mana kana da wata daraja ne ya ce shine sai bilal ya je kai kara ta wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama na aibanta shi da bauta na aibanta shi da bakin fata na aibanta shi da kaza manzan allah ya ce yan uwanku ne amana ce allah ya dora a hannunku abin da kuka ci shi za ku rinka ciyar da su sitirar da kuka sa ita za ku rinka ba suna sawa to su sahabbai ba sa tawili karatun yadda manzan Allah ya faɗi kenan to ma'anar shi kenan don haka ya ce da na tashi yin ɗinki za mu tafiya sai muka yi iri ɗaya da nawa da nashi saboda in ba hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam don haka mutumin duk da ike da baiwa ya ciyar da ita irin abincin da yake ci kuma ya kyautata wajen ciyar da ita ma'ana yanzu ko da ka ciyar da ita irin abin da kake ci sai a dubi yaya hanyar ciyarwar zuba mata ake a wani sakaina a wata roba ta sama daban ta ƙasa daban a je a jefan mata a gefen ɗaki sai akuya ta ci tukuna ko da irin abincin ne sai ka duba da kyau ka gani waɗannan suna daga cikin abubuwan da jama'a ya kamata ku lura da shi ka ɗauki yaro a gidanka ka ɗauki mai gadi ka ɗauki kaza irin abin da kake ci a cikin gidanka irin shi ne zai ci amma tsarki ya tabbata ga Allah ka je ka ga babban gida an turo wa mai gidan 'yan sanda ko mobile police yi gadin gidan amma irin abincin da ake ci su da ke kula da lafiyar gidan da mai gidan ba irin shi suke ci ba garau garau suke kiran 'yan talla suna cin wake da shinkafa da tsakuwa da ciyawa amma can cikin gidan kuma ga irin wanda ake ci amma duk wani bala'i in ya zo sai ya fara dira kansu tukuna sai ka je ka ga mai gadi an ba shi ɗaki sai ka je ka ga wani irin abincin ake sa mai a'a in ana sa mai na gidan a mutunci ake aiko mai da abincin ana mai kallon daraja ana kallon yana da kima ko ku an wulakanta shi yadda yaran gida ma sun ɗauke shi kare bai da daraja amma wani bala'i ya zo ta kan shi zai fara ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku bi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne gidan gidanka ne ka ne yaya duk irin abin da ake ci a wannan gidan a wannan ma'aikatar a wannan makarantar a wannan wurin kaza ɗin irin shi ya kamata a bashi. sannan a ba shi a cikin izza da daraja da mutuntawa don ba kare ba ne shi ko kare manzan Allah ya nuna a mutunta shi don za mu zo mu ji hadisin manzan Allah a nan kare wata ta shayar ruwa da irin yadda ta bi ta sha a rijiyar da ta sha da kofin da ta sha Allah ya bata aljanna kuma karuwa ce kare balle dan adam mai mutunci mai daraja wani tsohon soja ne wani tsohon dan sanda ne ya je ya gama aiki ya zo ya samu gadi a gidanka amma sai ana daukan shi kawai wani mahaukaci ne bai da aikin yi bai da mutunci wallahi alazimi ba haka bane walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr haka Allah ya ce mun girmama dan adam tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya halicci dan adam kuma ya girmama shi kai kuma abokin halittar shi kana wulakantawa Allah kayan da ya girmama a lura da kyau jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sun addabaha sannan ya ladabtar da ita ina ma'anar ladabtarwa ya koya mata ilimi ya koya mata natsuwa ya nuna mata ladabi ka ji ashe duk waɗannan abubuwan suna daga abubuwan da wannan yarinya da aka je aka ɗauko ta aiki daga jihar Niger ne daga jihar Kebbi ne an ɗauko ta aiki ne daga Kano daga Nasarawa ne daga Plateau aka ɗauko ta aka kawo ta gidanka tana share-share sai a san yaya za a yi creating mata avenue ita ma ta samu ilimi yaya za a yi ita ma a creating a saman mata da wata dama tana yin aikin kuɗi kuma ana koya mata ladabi ba ta tashi tana aiki tun karfe hudu na dare har karfe ɗaya na ainihin dare ba ma'ana karfe hudu na dare ta tashi ta tsora girki tewa yara wanki te musu wanka te musu shirin makaranta su tafi tana tafiya kuma ta ɗora abincin rana suna dawowa ta sake cire musu kaya ta basu abinci su ci ya zama ita gaba ɗaya rayuwarta babu ilimi babu ladabi saboda mai ita wai an ɗauko ta aikin kuɗi ne wallahi ka saba ma hadisin manzan Allah hadisi ya cika don haka manya da ake ɗibo muku 'yan aiki daga jihar nasarawa jihar plateau jihar kogi jihar kaza jihar kaza waɗannan yaran ku mutunta su ku daraja su ku karantar da su ku ladabtar da su su fa waɗannan 'ya'ya ne ma ba bayi ba daraja ka ɗaya da su nan ana maganar baiwa ce wadda ba ta da 'yancin kanta amma annabi yana cewa a ci da ita a kyautata ciyar da ita a yi tarbiyyar ta fa'a sana adabaha da ya ladabtar da ita ya karantar da ita ya kyautata ladabtar da ita sai ka duba in har ba za ka iya ɗaukanta ka sa ta makaranta daidai da makarantar 'ya'yanka ba wace makaranta za ka sa ta wadda akalla zuciyarka za ta yarje maka cewa ka kyautata mata saboda yanayin aiki da ta samu kanta domin lokacin ka samu kanka a bauta ko a kangin talauci ko a wani kunci ko maraici to dole ne kai ma kuma ka yadda cewa daraja ka ƙasa take amma aƙalla dai ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu haka laraba suka ce a salon magana abin duk da ba a sa a same shi dukan shi ba to sai a ɗan samu wanda dai zai zama madadin haka ‘ya'ya nawa ne yau muka gani waɗanda sun tashi gidan sarakuna iyayensu bayi ne ko baroli yayin da ɗan sarki da 'yar sarki an kai su ingila suna karatun medicine da pharmacy ita kuma sai a bata dama sai ta tafi a biyu sai ta tafi dan fodiyo daga ƙarshe sai kuma ka ga allah ya tarfawa nata garin nono ita ta zama consultant a cikin medicine ne shi kuma wancan yana nan general doctor amma dai an kyautata mata kuma kaga ɗan abin da ta samun da ake ganin ita bata isa a kai ta waje ba allah ya zuba wa abin albarka abin da ake so kenan yau akwai wata hamshakiyar 'yar siyasa a ɓangaren jihar nan tamu irin wannan rayuwa ta samu kanta agola ce ita ba ta da gata ba ta da galihu aka ɗauke ta aka saka ta makaranta a yau ita ce allah ya albarkata a gidan take rike da kowa abin da ake so kenan saboda haka sai ku duba waɗannan da ke zuwa su ne muku aiki wani avenue za ku iya kirkiran musu waɗannan almajirai da ake kawo mana daga zamfara kebbi sokoto katsina su zo nan zaria su shigo anguwannin gra da anguwannin manyan mutane suna aiki wannan yaron sai ka zaunar da shi kai e a garin ku ka taɓa makarantar boko yaya al'amarin al'amarinka yake ka bibi bayanai a natse ka je ka zauna da malamin shi a je a aika wa iyayen shi to wannan yaro yana zuwa ya nema na aiki amma muna so a cikin tarihin shi ya san ya zo ya yi wasu albani 'yan makaranta aiki shi ma ya za a yi yana ci gaba da almajirancin nashi yana zuwa ya mana aiki kuma ya za a yi yana samu yana zuwa yana dan yin karatun boko a lokaci ya wuce mishi sai ya za a sa shi wani evening classes yadda zai samu ya tokara wallahi haka ake rayuwa jama'a haka kuma manzon Allah ya ba wanda ya zauna da manzon Allah ya kuka da shi haka sardauna ya zauna a ƙasan nan ba wanda ya zauna da sardauna ya ce sardauna ya ci amana shi haka ake yi jama'a ko kun fahimta jama'a amma a ɗauki dattijo aiki a jami'a irin jami'ar ahmadu bello shekaru arba'in da suka wuce yana nan yana hidima amma 'ya'yan shi kuma suna can suna share-share a cikin gari shi yana nan yana kilina yana nan yana mai gadi matar shi tana can tana shara ma'ana su a cikin wanne kundin tarihi ne aka rubuta cewa gidansu shara ne talauci ne ya same shi gazawa ce tsohon soja ne an ɗauke shi aiki a abu lokaci ya yi sai a ce baba e eh, 'ya'yanka guda nawa ne muna so mu gansu yaya aka yi wannan ya za a yi kai ya za a yi a dan cusa wannan nan a dan sakala wannan nan sai ka ga dattijan nan yana ƙara ganin cewa yana da confidence a rayuwa ya san cewa shi ma ana yi da shi amma yana aiki tun 1970 dubu goma ake bashi dubu biyar ake bashi har yanzu haka ake bashi 'ya'yan shi kuma su suke zuwa suna share muku kila kwata su suke kaza su suke kaza su suke kaza in ka zauna da shi duk tarihi ya sani zai ce maka gwamna kaza nan ya makaranta minista kaza nan muke da shi 'ya'yan shi fa su kuma sun zama ministocin bola da shara da shaye-shaye ku yi adalci jama'a wannan hasken manzan Allah ne muke gaya muku manzan Allah shi ya zo da alheri manzan Allah baya wulakanta mutum saboda addinin shi saboda kabilar shi saboda yadda ya samu kanshi mutunta kowa ike yi dubi juwairiya kaskanci ta shiga da safiya bayi ne ba musulmi ba ne manzan Allah wulakanta su manzan Allah ya yanta ta ya aure ta me ya faru sahabbai sai suka ce manzan Allah ya wannan bai wa Allah haka mu mu wulakantar mu wulakantar mu mu tattaka mu bautar da sirkan manzan Allah sai suka ce mu ma duk mun yanta na hannunmu su kuma da yake yan arziki ne masu fahimta sai suka ce duk ma mun shiga addinin su haka ake yi duk duniya ba a taba samun mutumin arziki irin manzan Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wannan shine dan amina baban zara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a Kunji yake cewa sun ataqaha sannan da ya kyautata ladabinta ya tarbiyyata kuma ya yanta ta wata zawwajaha sa'an nan ya aure ta falahu jirani to yana da lada ninki biyu sun maƙala sha'abiyu lil khurasani sa'an nan sai al'imamin sha'abi ya faɗa wannan ba khurasani da ke tambaye shi ya ce khudh hadisi kaga wannan hadisi ka rike shi da kyau bi ghairi shay'in ba tare da wani lada ba ba wata sadaka ba wani abu da zaka bamu na duniyan nan a'a ladan mu a wurin Allah ne faqad kana rajulu yarhalu fi ma duna hadha ila madina an samu mutum yakan taso ya tafi har zuwa madina dan neman fatawa wadda bata ma kai wannan ba yar fatawa ta kabli da ba'adi wadda bata kai wannan ba mutum yakan tashi ya tafi madina kai kuma gashi nan an baka kyauta bi ghairi naulin ba tare da kuɗin makaranta ba ba wani abu sadaka fi sabilillah waɗannan su ne salafus salih idan ka karanta tarihin waɗannan jama'a duk wani da kake gani mutumin kirki ne mai maka alheri yanzu wallahi zaka ce marare ne bayan annabi ba a taɓa samun mutanen kirki irin waɗannan bayan allah ba alherinsu sai da ya gama kowa jikan manzan Allah yana zaune ji wani ya karanto hadisi manzan Allah ya ce wanda di ya yanta bawa to ya yanto wuyan shi a aljanna sai tashi a guje ya shiga gida ya ce kai e na ji hadisin kakana tafi na yanta ka haka suke ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walau lahumu ma kana fil ardi muslimu ba a taba samun yan arziki irin waɗannan ba bayan manzan Allah sun ɗauki hannu sun ɗauki tarbiyya ba sa kyashin ilimi ba sa rowa su ji wani ya fahimta fata suke kowa ya samu dama kun ji hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wanda ainihin da wannan hadisi imamu sha'abi ya ruguza waccan fatawa cewar duk wanda ya yanta baiwar shi ya aure ta to kamar ya haura kuma shi ne da zai tafi aikin hajji da ita jawabin farko shine wane ne ma ya haramta maka ka haura kuma ka da zaka je aikin hajji da ita ba wanda ya haramta maka to duk wata fatawa kuma da aka gini a jikin wannan ta rushe don haka za ka iya ainihin musuluntar da ita ta zo wurinka kai malami ne kai alhajin birni ne kai ɗalibin ilimi ne sai ka ga cewa tana buƙatar ta musulunta sai ka musuluntar da ita ka zaunar da ita kai tarbiyyar ta kai ilmantar da ita da ka ga ta dace ka aure ta sai ka aure ta karace dama ba don allah ya ba a'a dan Allah kai sannan kuma gashi kaga ta dace sai ka aure ta a musulunci ba a yi wa mutane mummunar fassara jama'a aikin hajji da kanshi Allah maɗaukakin sarki me ya ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum sai ya ci gaba da bayanin aikin hajji fa a afattum min arafati Allah yana tsakiyar magana aikin hajji sai ya ce babu laifi ku kasuwanci sai kuma ya ce in kuka sauka daga arafa sai aka ci gaba ma'ana ga kayan aikin hajjinka ga sabulai ka kasa ga kayan aikin hajjinka kana kada kararrawa a zo a sai gumama tun daga maka a zo a sai turare a zo a sai goro a ka tafi da wanzanci ga kana aikin hajjinka kana a yankan kumba duka ya halatta ba kunci a cikin addinin manzan Allah is not a wicked manzo <laughs> was never a wicked manzo ba mugu ba ne manzan alheri ne bai zo don ya talauta mutane ya mai da ku ku kuntatu ba Allah ya mai kirari ya ce wa da'u anhum Israhu wal aghlal allati kanat alaihim isr shine kaya kayan banza kana ɗauke da yashi zaka tafi sokoto madadin ka sanya tufafi da wando da kuɗin guzuri sai ka je ka cika yashi a akwati ka ɗauka da kyar aka isa tasha ana zufa aka sauke maka da kyar aka ɗauka aka sa a but mota ta ƙasa aka nemi kuɗi ba ko kwabo ga kayan tsiya ba ko kwabo to shine isuru to manzan Allah ya zo ne diya ya kwashe mana wannan duk wata wahala da suka dora maka gudu ya yasa suka yi maka mugu fatawa ka ce karya ne ba za mu bi ba tafi wurin malaman hadisi ku gaya mana mai manzan Allah ya ce kaza ne to shine za mu dauka kawai ku rabu da su shikenan jama'a wannan ya zama outdated addinin mutanen da da suka yi wa Allah laifi su ne Allah ya kuntata musu Ya yace zalika bima asau wa kanu ya duna masu sabo ne yan ta'adda ne shi yasa Allah ya kuntata musu amma al'umma annabi ba su da taurin kai dan me Allah zai kuntata dan haka malamai ku daina kuntatawa duk wanda ka je maka fatawa ta yi kunci ka ce mishi alagafar ta malam eh to na bakka lafiya kai da fatawarka sai kai gaba a karanta maka ta hadisi zaka ji ba tsanani wannan shine na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi jama'a kun ji wannan hadisi wanda na daga cikin matsalolin da za mu tattauna akan wannan hadisi malamai suka ce tambihu la mafhuma lil adad al mazkur faqad waradat nususun ukhra تدل على الزيادة على الثلاثة سنوردها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى كونغا أتكين حديث أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول متون أكو كو su ake baiwa lada ninki biyu malamai suka ce a nan annabi ya faɗi mutum uku ne saboda muhimmancinsu a wannan lokacin amma ba iyakacinsu kenan ba akwai ƙarin wasu mutane fiye da mutum uku za mu zo mu ji ainihin a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan waɗannan hadisai za su ƙara bayyana mana cewa akwai wasu mutane ma a musulunci waɗanda idan suka yi ayyuka na alkhairi su ma ninki biyu ake ƙara musu banda waɗannan uku ɗin to wannan shine malaman ilimin usulul fiqi suke cewa zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wala yukhassis wato wasu mutane ne da yawa amma sai aka ware wasu kaɗan daga ciki sai aka ambace su baya nuna iyakacinsu kenan sai dai yana nuna waɗannan suna da wata daraja ta musamman don haka akwai mutane da yawa za ka zo ka ji a cikin hadisai insha Allah za mu zo mu karanta a ƙarƙashin matsala ta hudu cikin tattauna da za mu fara yanzu za ka ji cewa annabi ya ambaci cewa in suka yi aiki kaza su ma suna da lada ninki biyu banda waɗannan ɗin kawai kama hadisin da annabi ke cewa sab'atu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutane bakwai Allah zai saka su a cikin inuwa a ranar kiyama ranar da babu wata inuwa sai tashi waɗannan mutane bakwai da annabi ya faɗi a waɗansu hadisai kuma annabi ya faɗi ƙari a kan waɗannan mutane bakwai to ba za ka ce tun da can an ce bakwai ba ruwanka da sauran ba a'a a tsari na ilimi sai ka ce can an ambaci bakwai ne don a nuna muhimmancinsu a lokacin amma ba don a nuna iyakacinsu kenan ba can da annabi ya ce 'yan aljanna guda goma ya ambaci su abubakar umar usman su ali ya lissafa su har zuwa abu ubaida baya nufin cewa waɗannan mutane iyakacinsu kenan waɗanda za su shiga aljanna kai tsaye a'a akwai ƙari annabi yakan ƙara daga baya ko kuma da gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya tsara mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi mas'ala ta farko dangane da wannan hadisin da muka karanta ita ce shi wannan hadithin jama'a ba muslim ne kadai ya ruwaito shi ba sahabi eh, imam al-bukhari ma ya ruwaito shi tare da muslim ne sannan wannan hadisi yana daga cikin masanid ɗin hadisan abu musa al-ash'ari ne ina fata an gane wanda ɗan shi abu burda ya ruwaito ya kuma karantar da almajirin shi ainihin wato amir sha'abi daga cikin malamai kuma an samu ainihin manya-manyan malamai sun ainihin ruwaito wannan hadisi banda bukhari da muslim an samu abu dauda da nasa'i da tirmizi da abu dauda tayalisi da al'imamul al-humaidi da ahmad da darimi dukkan sun fitar da wannan hadisi kamar da al'imamu abu awana da imam abu nu'aimin da ibn hibban da ibn manda dukkan sun fitar da wannan hadisi hakanan kuma al'imamu tahawi da al'imamu tabarani da al'imamu al da al'imamu al a cikin littafin sharhu sunna dukkansu sun fitar da wannan hadisi Allah maɗaukakin sarki gafarta musu almas'alatu thalitha fi fawaidihi fa'idojin wannan hadisi jama'a minha bayanu anna haula'i thalatha yu'tauna ajrahum mudha'afan wannan hadisin yana nuna mana cewa mutanen nan da aka ambata guda uku don aka tashi ba su ladan duk wani aiki da suka yi za a ninka musu da gwargwadon yadda wannan aiki ya kasance lada goma ne to sai a ba su ashirin lada talatin ne sai a ba su talatin lada eh, eh, eh, talatin ne sai a ba su sittin lada sittin ne sai a ba su ɗari da ashirin haka duk abin da suka aikata su ladan su ninki biyu ake ninka musu لكون عملهم مضاعفا ومنها بيان فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن له أجرين wannan hadisi yana nuna falalar wanda diye imani da annabinmu muhammad sallallahu alaihi daga cikin kiristoci da yahudawa kuma cewa duk ibadar da yawa allah to ninki biyu za a bashi li imanihi bi nabihi saboda imanin shi da annabin shi wa imanihi bi nabiyina da kuma imanin shi da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai malam ya ce wa hadha wajhul mutabaqa li iradihi fi kitabil iman kaji abin da yasa aka kawo hadisin a cikin kitabul iman dukkan kiristan da ya imani da annabin shi ko ba yahudan da ya imani da annabin shi sannan ya imani da namu annabin to zai samu wannan daraja ka ji dalilin da yasa aka kawo hadisin a cikin kitabul imani matattara imani ka ji alaƙarsu jama'a kun fahimta ومنها بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده wannan hadisi yana nuna mana falalar bawan da aka mallaka ya tsayu da haƙoƙin Allah kuma ya tsayu da haƙoƙin mai gidan shi to kun ga ku masu ɗaukan yaran aiki ko masu mallaka bayi sai ku sa ido da kyau yadda kake so ya kula da haƙoƙinka kai mai gidan shi to ka san akwai kuma mamallakin shi wanda ya fi ka ɗaukaka shi ne mahaliccin shi lallai ne kai jagorancin shi ka ga ya san Allah kuma yana bautawa Allah lallai ne ka ga yana kula da dokokin Allah jama'a kun fahimta da kyau wallahi wannan ita ce tarbiyyar da za ka bayar ya zama ka fita daga haƙƙin shi kuma ka fita daga haƙƙin Allah a wurin Allah ranar alkiyama wa minha targhibul abdul mamluki fi ta'ati rabbihi wa ta'ati sayyidihi sannan wannan karatu yana kwadaitar da mu cewa bawa ya bi Allah shi da kyau sannan kuma ya kyautata wa ainihin mai gidan shi da ya mallake shi ومنها أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سببا في رفع الدرجات في الآخرة وأن حديث za منا وتدرجر دذاك ساميت عن الدنيا ita ce za ta zama darajar da kuma za ka samu a lahira ina za mu fahimci haka cikin hadisi ku auna kwakwalanku ku fitan mana da wajihul mutabaka na wannan magana anna wada al-miqdari fi duniya da gwargwadon yadda alherinka ko ladanka ko makamancin haka ya kasance a nan duniya kad ya kunu sababan fi raf'i darajati fil akhira yakan zama kuma shine sababin daukaka darajarka a lahira ina wajhul mutabaqa ha kyautatawa kyautatawa baiwa na Eh. Eh, eh. na'am ya kula da haƙƙin Allah ya kula da haƙƙin mai gidan shi kaga mai ƙidarin ya kyautata ta nan ɓangaren ya kyautata ta can ɓangaren da aka tashi ranar lahira sai zama ladan biyu za a ninka ko kun fahimta wallahu alam wa min ha hirsu shari'i fi itqil abid wa targhib fihi wannan hadisi yana nuna yadda annabi ya kwadaitar game da yanta bayi da kuma ainihin wato kwadaitarwar da annabi ya ci gaba da yi akan haka addinin musulunci ba shi ya kawo bauta a duniya ba addinin musulunci ya zo ya samu duniya akwai bauta ana azabtar da bayi ana wulakanta su matakin farko sai musulunci ya ce a kyautata musu a mutunta su ba a samu wannan a cikin duniyar kafin zuwan addinin musulunci ba a duniyar da musulunci ya zo ya samu ana wulakanta bayi ana kaskantar da su ba a ma ɗauke su a matsayin mutane ba kawai an ɗauke su commodities ne kayan aiki ne ka je ka binciki malaman tarihi dangane da tarihin kafuwar kasar america me yasa kasar america a jikin tutarta akwai ja me yasa akwai shudi menene fassara wannan shudi sun fassara wannan shudi da cewa yana wakiltar ruwan atlanta ne kogin atlanta wato atlantic ocean jaɗin fa yana wakiltar jinin bayi ne da ake ɗiban bayi guda dubu goma a ratsa da su wannan kogi na atlanta amma dubu ɗaya ne wani lokacin ko ɗari bakwai ko ɗari uku za su kai da rai sauran duk wanda aka gabe da lafiya zai zama matsala sai a jefa shi cikin tekun duk wanda ya mutu sai a watsa an tafi da bayi dubu goma daga afirka an ratsa kogin atlanta da su dubu goma amma guda ɗari bakwai za su kai waɗannan ɗari bakwai aka je sai an tabbatar da sun yi aikin da za su fitar da kuɗin waɗancan da suka mutu to shine lokacin da aka zo za a kafa ƙasar sai aka ce to a jikin tutar ƙasar a fitar da bulu sannan sai a ratsa ja a jiki wai yana nuna jinin baƙaƙen fata wanda ya zuba a cikin tekun atlanta blue din yana wakiltar ruwa ne jan kuma yana wakiltar jininsu ku duba irin wannan musulunci da ya zo ya 'yanta bayi ya fitar da su daga kangin bauta sannan a musulunci ba a zuwa a kama ɗa haka siddan a mai da shi bayi turawa da suka shigo wannan yanki namu na afirka da makamantansu sai suka yi ta ainihin sanya sarakuna na gargajiya suna ɗiban musu mutanen da suke 'ya'ya ne ana tursasa su ana saka su a cikin ƙangin bauta nan kurkusa idan ɗan firamare ne ma kai ka je ka karanta the nigerian history of the jaja of apobo the nigerian history of the jaja of apobo za ka ga ɗa ne aka tirsasa shi aka mai da shi bawa amma saboda wata jarumta da ya kuma daga ƙarshe ya zo ya kwaci 'yancin kanshi har ya zo ya zama alhamdulillah ya zama ɗaya daga cikin sarakuna yau garin yana ƙasar rivers alhamdulillah na daga cikin wasu da suka musulunta a hannunmu a wata shekara a ƙasar rivers har da jikokin jaja of apobo 'yan wannan gari din abin da nake so in ce a nan shine waɗannan da yau suke cewa 'yancin ɗan adam ba su yanta dan adam ba sun wulakanta dan adam ne waɗannan da ke cewa musulunci ya danne wa dan adam yanci ya danne yancin mata musulunci sai da ya zo ne sannan mata suka numfasa ba a yadda mace ma was a human being ba sai da musulunci ya zo bayi ba a yadda they were human ba sai da musulunci ya zo musulunci shine ya kawo 'yanta bayi ba wilberforce ba don haka ku je ku samu abubakar Zaria ya sake waka waƙashi cewa da wilberforce zai dawo yau kaza kaza ba wilberforce ne ya kawo 'yan bayi ba na'am amma a cikin duniyar turawa a nan kurkusa da bata wuce shekara ɗari da wani abu ba an samu wani bature wilberforce ya tashi ya yi kwazo wajen a hana bauta amma musulunci shine addinin da ya samu ana azabtar da bayi yana ta 'yantarwa yana ta kwadaitarwa a 'yantar da su yana cewa a mutunta su a karantar da su a ciyar da su abin da suke ci 1400 years ago 1200 years kafin a samu wani mutum mai suna wilberforce jama'a mun gane saboda haka musulmi ku je ku karanta tarihin musulunci sannan ku karanta tarihin duk wata al'umma za ku iya gane values darajojin da kuke da su akan kowa amma an samu dokin mai baki shi ya fi gudu they use media to promote themselves ko kun fahimta suna amfani da rubuce-rubuce da kafafen yatsa labarai da sauransu su nuna su ne suka fara kaza su suka fara kaza su ne suka fara kaza Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka ba musulunci ya kawo bauta ba amma musulunci shi ya 'yanta bayi ko kun fahimta jama'a shi yasa kaga da suka zo ƙasan nan lokacin da suka kama kasar kawai abin da suka mai da mutane su ne bayi da haka sai suka tirsasa wa mutane in dai za ka kira duk wani dan mulkin mallaka sai ka kira shi master sai ka kira shi master ana nan da tafiya ta tafiya za su bar kasar kuma sai suka koya muku ku rinka ce musu sa wannan sa din nan kalma ce mummuna tafi ka je ka samu malaman turanci su dauko maka menene tarihinta ba su yadda su su faɗe ta isu isu sai ta zama musu tilas ina fata an gane musamman in an academic environment ka je ka samu malami bature dokta ne ko profesa ko wane ne ka kira shi da prof ko ka kira shi da dokta ko a aji ne ya fi yadda da wannan kalmar fiye da ka ce mishi sa domin wannan kalmar has everything to do with spiritualism sarauniyar ingila tana da wani abu ne nata na tsafi da wani abu da za ta zo taimako ta dora maka takobi aka a dora maka kaza a yi maka wankan tsafi a yi maka kaza sannan a ce maka sa gwamnan ku da ya rasu abin da suka yi mishi kenan shi yasa da ka ji rana tsaka ana ce mishi sa wani mukami ne aka bashi na cultism sai karatu ya kai karatu wata ran za ku ji fassara abin insha Allah amma je ka malamin ka na turanci da tarihi ya fassara maka wa minha الحث على الإحسان للمملوك في تحسين غذائه وفي تأديبه وتعليمه wannan karatu na yau yana nuna mana musulunci ya kwadaitar da a kyautata wa bayi wajen ciyar da su da wajen ladabtar da su da koya musu tarbiyya da koyar da su ilimi addinin musulunci shine addinin farko da ya ɗauko 'ya'ya da bayi ya haɗa su a aji guda ya karantar da su ga salmanul farisi ga bilal ga zaid sannan ga manyan sahabbai su abubakar da umar an haɗa su a aji ɗaya ana karantar da su ko kun fahimta jama'a addinin musulunci shi ya fara yin haka amma a ce waya ƙasa amerika an samar da yanci ha ana haɗa baƙaƙen fata da turawa shekara nawa aka fara yin haka a ƙasar amerika har sun yadda baƙin fata ya zama shugabansu when was that happen a musulunci shekaru nawa aka yi wannan ko kun fahimta jama'a ga bilal a musulunci yana ba da command ga su abubakarin sayidina umar da ya je sayidina abubakar ya yanta bilal me ya ce sayiduna a taka sayidana mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu bilal waye bilal a jahiliya bawa ne amma yau a musulunci har umar yana ce mishi sayyidina mai gidanmu abubakar ya yanta mai gidanmu bilal in ba musulunci ba wani addini ne yake da wannan adalci wannan shine musuluncin da allah ya mana baiwa da shi don haka ka gode wa allah ko ina ka adresin ka haɗa kanka da musulunci ka ce kai musulmi ne kuma ka riƙe musuluncin da gaske kar ka sake a shiga wani wuri da za ce kai ba musulmi ba ne duk inda aka je ka ce kai musulmi ne kuma kana jin daɗin kasantuwa ka musulmi domin favor ce daraja ce allah ya maka waɗanda allah bai so su da ita ba ba zai musu ba jama'a kun fahimci wannan wamin ha bayanu fadilati man a ataka a matahu wannan karatu ne yana nuna mana falalar wanda yake da baiwa ya yanta ta wata zawwaja ha kuma ya aure ta walaisa ha za rujui fi sadaqati fi shay'i fi shay'in wannan karkace a to ai wannan matsayin kare ne ya amai ya lashe haka suke cewa kare ya yi amai ya lashe ka yanta ta ka karantar da ita kuma ka aure ta ta ce shi kenan wannan ai ka cinye ladanka kuma a zahabtun ba ta kunfi fi kuma duniya a wannan ba haka karatun yake ba mala ya ce bal huwa ihsanin ilaiha da ihsani tsantsar kyautata mata ne bayan kyautatawa farko da kai mata ka kyautata mata ka yanta ta ka kyautata mata ka karantar da ita ka kyautata mata ka yi tarbiyyarta don ka riƙe wuta game da wannan tarbiyya kar ta rushe sai kuma ka aure ta ka ci gaba da kula da ita akwai abin da ya fi musulunci jama'a ku je ku yi bincike ku fasara kowa musulunci ku ce wannan shine addinin mai gidan mu manzan Allah kowa yana faɗin philosophical thoughts na iyayen gidan shi su aristotle da abrakat wane ne wa kai kuma ka ce this is the philosophy this is the tradition of my master ka ce magana mai gidana jawabi kenan addinin mai gidana kenan if you have any question you may ask me kar ku baya baya ku zama kuna da articulation ku tsaya ku yi jawabi mai manzan Allah ya zo da shi haba jama'a mai shege ta goya ɗa balle mai uba mai shege ta goya ɗa balle mai uba duk wanda yake yin wani addini kaf. in ba daga manzan Allah ne ko da waye sunan shi kan tafi haka suka faɗi fama aminu fi dinihi ka muhammirin Me yin addini da tabbas daga manzon Allah bai daidai da mai kan tafi ba in kana jin hausa kan tafi shine a zuba tsire a faranti sai a rike da hannu ɗaya masobin asara kirarin shi kuma kenan masobin asara tsire an cika shi sai ga mahauci ya tallafe da hannu ɗaya duk abin da ya faru ko ɗanya sai ya kife masomin asara kenan kirarin kenan malam yake cewa wa min ha bayanu jawazi nikahin rajuli a a a'taqaha wannan karatu yana nuna mana halaccin mutum ya auri baiwar shi da ya yanta ta haka ka ɗauko ta house help house girl ka tarbiyyantar da ita ka karantar da ita ka ladabtar da ita shikenan sai ka zaunar da uwar gida uwar gida ran ke daɗe kin ga yarinyar nan e to rakani mu je garin su fatasku mu je a magana da iyayenta zan aure ta ta zama miki amarya don naga kanku ya haɗu a walla wannan cin amana ne sai a ce a ah, hadisi ya halatta ke baki hadisi ne ba wani cin amana eh, rakani fataskum shirya kawai shikenan ke e shigo daga yanzu wannan uwar gidanki ce kuma abokiyar zamanki shikenan ya fi miki aje a ɗauko miki wadda baki sani ba ki murna da wannan wallahi ba mamaki bayan kwana biyu sai Allah ya ɗauki ranki sai ta rike miki 'ya'ya dama tana kula da su tun suna ƙanana wallahi mun ga haka ya faru a garuruka birjik gashi nan saboda haka karki ɗauko kanki yaji in ma kin ga ya dace sai ki ce mai gida abin da ni nake gani kaga wannan yarinya to ka auro mana ita kawai uwar gida eh radiyallahu ta'ala anki shikenan sai a shirya ina fata an gane wallahi kuwa abin da allah ya tsara ko ka nemi zaman lafiya da shi ya fi maka alheri wallahi da kai bala'i ina fata an gane kawai abin da ya kamata kenan an ɗauko ta ita house girl ce a daga karki ce a baka tafiya ce a kaja ce ba za ta musulunta ba bakin yi tarbiyyar ta bakin yi kaza ba sai mai gida ya aure ta hadisi ya halatta duk duniya wanda ya kyamata karya ne gashi malam cikin karatu ya ce wa fihi raddun alaman kare zalika wannan karatun ya mai da martanin duk wanda ya kyamaci haka in ka kyamaci haka hadisi ya ce karya kake na layu you talk kama zukira fi kissatil khurasani kama yadda aka ambata a cikin kisa wannan ba khurasani min min anna ya khurasana na zalika su mutanen garin khurasana iraniyawa sun hana haka wa yushabbihunahu bi rukubil badna sai suka ce wai kamar mutum ya yi amai ya lashe ne wai kamar mutum ya hau dabba shi ne ta aikin hajji wa akhraja tabarani bi isnadin rijaluhu thiqatun an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kana yaqulu zalika na'am kun ji fa malaman hadisi da yake suna da adalci sai suka ce amma kakkace khurasanawa kawai karka ce matan zamani kadai a cikin sahabbai ma an samu waɗanda su ma sun yi kuskure suna kyamar haka daga ciki akwai al-imamu ibn mas'udin cikin sahabbai wa akhraja sa'id ibn mansur an ibn umar radiyallahu anhu mithlahu hakanan sa'id dan mansur ya ce abdullah dan umar shi ma yana kyamar ka tarbiyantar da baiwa ka musuluntar da ita kuma ka aure ta wa inda ibn abi shayba bi isnadin sahihin an anas radiyallahu anhu annahu su'ila anhu an taɓa tambayar sayidina anas faƙala sai ya ce idza a ataka a mata lillah in dai dan allah ya yanta baiwar shi fala ya udu fiha to kai ya koma kuma ya aure ta wa min tariqi sa'id ibn al-musayyib an samo ta hanyar sa'idu dan musayyib wa ibrahim an-nakhai annahuma kariha zalika da sa'idu dan musayyib da ibrahim an-nakhai cikin tabi'ai dukkansu suna ainihin kyamar haka wa akhraja aidan min tariqi ata wal hasan hakanan ibnu abi shayba ya fitar ta hanyar ata'u da ainihin hasan annahuma kana la zalika bizalika ba'asan su kuma waɗannan malamai cikin tabi'ai suna ganin cewa haka babu laifi malam yace zakarahu fil fatihi ibnu hajirin ya faɗi wannan a fatul bari mujalladi na goma shafi na ɗari da hamsin da tara qala al-jami'u afa Allahu ta'ala anhu malam muhammad ali adam mai wannan sharhi na muslim sai ya ce as-sawabu annahu la karahata fi zalika maganar da take daidai ita ce wannan auren baiwa da ka 'yanta ka musuluntar to ba makaruhi ba ne wa yi an ha'ula illazina karihu zalika bi annahum lam yablughum nas sai a ba su uzuri waɗannan sahabbai da tabi'ai da malamai da suka ce makaruhi ne sai a ce nassi bai zo gare su bane allazi fi hadithi abi musa al-ash'ari wanda ya zo a cikin hadithin abu musa al-ash'ari al-mazkuru fil babi wanda muslim ya ambata mana a cikin karatun yau fa innahu nassun domin wannan nassi ne karara la yaqbalu niza ba wata jayayya ba wata ce ne na ce kar ka sake ka ce wai an yi sabani a'a wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukumuhu ila Allah amma an yi sabani to ga abin da Allah ya ce a bisa harshe mafi tsarki na manzan Allah an fahimta jama'a yawwa duk inda ya zama akwai hadisi ingantacce daga annabi komai karfin fatawa daga sahabi to baka da yancin da zaka ce kai ga nan ka kare ka bata na'am don a lokacin ya zama ba sahabin kake bi ba kana bin son zuciyarka ne domin wannan maganar tun da hadisi ya zo da saɓaninta to ita maganar ba ta da kima haramun ne a ci gaba da binta amma kuma shi wancan sahabin fa ba a zargin shi sai a kawo ire-iren waɗannan uzurorin shine babban malami cikin mabiya mazhabin salafiyya shekul islami abul abbas ibn taimiya ya rubuta littafi ya sanya wa littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam ya ce manyan malamai in sun yi kuskure sun saba ba hadisi ba a zargin su sai a ba su uzuri amma kuma ba a bin maganar da suka ce to sabanin abin da galibi aka tarbiyantar da mutane a kasashe irin nan sai ka ji mutum ya ce a ah, to tun da dai ga abin da ya zo daga sahabbai to ni gaskiya saboda Allah waɗannan sahabban su nake ganin girma manzan Allah fa baka ganin girman shi daƙiƙi ne kai kana magana girma an ce sahabi ya ce an ce annabi ya ce zaka ce girma sahabi na da girma ta hanyar wakasan sahabin na da girma jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka suke cewa al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ilimi ya ce Allah ya ce annabi ya ce to babu rudani a ciki babu laifi a ce sahabi sun ce amma me magana sahabi ta yi daidai da maganar da annabi ya yi kun fahimta jama'a mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi amma wauta ne ka ce an yi sabani tsakanin manzon Allah da malamai kaza annabi ya ce kaza malam wani ya ce kaza wannan shine abin da aka gina mutane a kai jama'a don haka malaman islamiyya malaman hadda malaman musulunci kuna da aiki mai girma akan. ku nuna musu girman manzan Allah a baki da a ido da a zuciya da a gwada maganganu manzan Allah yana da magana eto eh ta kowa ta tashi karke wani tawili don haka auren baiwar da ka musuluntar ka 'yantar halal ne da halattawan manzan Allah a wane da wane da wane sun ce kaza su ya ce Allah ya gafarta musu amma ba za a bi nasu ba na manzan Allah za a bi duk abin da mutum zai gama gaya maka duk ya gama waɗannan maganganu amma sai ka ce na manzon Allah za a bi jama'a kun fahimta da kyau idan ka ce a ah, to ai waɗannan sahabban sun fassara na manzon Allah ne sai a ce wanne suka fassara ka taɓa ganin fassara ta bauɗewa asali sai a dubi shi abu musa al-ash'ari da ya ruwaito hadisin da shi abu burda da shi sha'abi me yasa sha'abi ma ya hujja da hadisin dan ya rusa wannan fatawar to yana nuna maka abin da ya kamata a fahimta a hadisin shine ya halatta a wuri baiwar da aka musuluntar da ita kuma haka abin yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa minha annahu yadullu ala mazidi fadli man a'taqa amatahu thumma tazawwajaha sawa'un a'taqa ibtida'an lillah aw li sababin wannan karatu ne yana nuna mana ƙarin falala ga duk wanda ya yanta baiwar shi sannan ya aure ta tun farko ya musuluntar da ita ya'yanta ta ne saboda Allah ko kuwa ya musuluntar da ita ya'yanta ta saboda Allah sannan saboda ya aure ta duk daidai ne ma'ana tun farko saboda Allah kawai ya musuluntar da ita sai da te karatu te karatu sai ga cewa to ke wance e to baban naki fa zai aure ki ah, ah. babu laifi a'a a ran da ya ga cewa ya musuluntar da ita ya yanta ta ya aure ta tun ran nan a zuciyar shi yana da nufin ya aure ta babu laifi ba shirka ba ce ba za a ce ya gwama saboda Allah da kuma saboda aure ba a'a aikin hajji kana iya biyan aikin hajji ka tafi musamman dan aikin hajji da kuma kasuwanci ba wai sai in kaje ne ka a tun farko kai kai eh, wanzami ne zuba zabira ka aljihu kaji cewa an sako hawan arafa aski yana gagara alhazai sai ka samu yaranka guda uku sai ka biya wa kowa kujera hajji amma ka bashi karamin guzuri saboda dai kai tattalin abin ana dira ana sauka din nan za a yi aski sai ka ce to shikenan ku shiga cikin alhazai kowane kai riyal goma nan da nan ka ga fes fes fes fes kawo alaji a hada kawo alaji a hada sai a je a tara kudi ya halatta daidai ne ba haramun ba ne kai dan kasuwa ne ka biya aikin hajji ka je ka siyo shaddoji ka siyo abubuwan aikin hajji ka zo sai a kimanta kudin su sai a ji kudin aikin hajjin ka ya fita har da riba baɗi ma ka sake yin haka ba haramun ba ne musulunci ya yarda musulunci ba addinin kunci bane manzo Allah ba mugu bane manzo Allah mai alheri ne so yake ka samu ka ji daɗi ka yi farin ciki baya bakin ciki manzan Allah sallallahu alaihi sallam saboda haka duk wata fatawa ku aje musu abeban su ku dauki na manzan Allah sallallahu alaihi sallam ku huta sai kaga kana rayuwa baka da kuncin zuci baka jin haushin kowa saboda me kana da mai gida dan albarka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. wa minha ma kana alaihi salafu min rihlati fi talabil ilmi wannan hadisi yana nuna mana irin yadda malaman farko suke ba da muhimmancin yawo don neman ilimi وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الرحلة في طلب العلم har sai da ta kai imam bukhari ya kulla babi allah ya ji kan imam bukhari yana cewa babin da ke bayani akan yawo domin neman ilimi jama'a kun gane malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa suna baiwa ilimi muhimmanci fiye da komai jama'a saboda haka duk inda wata gaba ta samu sai sun ja hankalin ɗalibansu akan muhimmancin neman ilimi kaga ga imam bukhari ya ce babu rihila wato ba wai neman ilimin kawai ba a'a ina ne za ka tafi neman ilimi sai aka ce maka sai ka je ƙasa kaza sai ka je gari kaza sai ka je wurin malam wane malaman farko suna ba da muhimmanci game da haka imam al-bukhari ya ce warahala jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu ila Abdullahi ibn unaisin radiyallahu anhu fi hadithin wahidin sahabi jabir wata ran bukata ta taba kama shi ya ji labarin in ya je wurin wani sahabi mai suna abdullahi dan unais zai samu hadisi kaza jabir ya tashi tun daga madina sai da ya je har kasar iraq kamar a ce yanzu tun daga kalaba ya taso sai da ya je maiduguri saboda hadisi kwaya ɗaya rak sun akhraja khuruja musa sannan sai imam bukhari ya bada labarin ai annabi musa ma ya taba fita sallallahu alaihi wa sallama fi talabil khidr game da neman annabi halliru don me don ya ƙara ilimi yanzu waɗannan jawaban suna nuna mana ba ka da ilimi to ka tashi ka tafi inda za ka samu ilimi komai nisan shi kana da ilimi kana biɗar ƙari sai ka tashi ka nemi ƙarin ilimi a ko'ina ashe girman annabtakka da girman malantakka da girman sandakka ta juma'a da girman rawaninka da alkyabbakka baya hana ka neman ƙaro ilimi domin annabi musa yana daga cikin manyan annabawa da allah ya ce wa annabi ya kwaikwaye shi amma ran nan sai miƙe yana karatu yana wa'azi sai aka tambaye shi musa duk garin nan akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa sai ce a haba ina mu da allah ke sauka mana da karatu daga sama kai tsaye akwai wanda ya isa ma a garin nan muna garin nan take sai allah ya ce wa musa kayi kuskure me yasa baka mai da al'amari gare ni ban aka ce kafi kowa ka ce Allah ya fi ni ai ga Allah kuma wa yake magana ta to tunda baka yi haka ba eh to akwai wani bawa yana can ma ba a san shi ba yana can shi karatun ma ya yi yawa gashi nan amma ba ba a san shi ba je ka je kara maka karatu annan musa kuma bai fara fada to yanzu nan mu an wulakanta mu a cikin jama'a a'a sai ya ce ya allah ya zan yi sai allah ya ce mishi dafa kifi soyayya ka saka a buhu ku kama hanya ku tafi suka kama bakin kogi suna bi har sai da gajiya da galabaita suka kwanta suka huta suka taya suka ci gaba da tafiya ashe an yi mishi sharaɗi inda duk kuka nemi soyayyen kifin nan kuka rasa to nan ne inda za ku samu mutumin nan sai da suka yi nisa sai gajiya da galabaita sai ya ce wa yaron shi kai yi sha'u ya eh, kawo kifin nan mu ci sha'u ya duba sai ya ce ai ranka ya daɗe kaga inda muka zauna muka hutan nan to nan wurin kifin nan ya sullube sai ce to mu koma to yanzu sai suka dawo kuma suna neman yaya wurin yake suna tafiya ɗaya bayan ɗaya ba irin tafiyar sauri ta ɗazu ba don suna son su gano ina ne suna zuwa sai ya ce ga wurin nan yana dubawa sai ga ga kifin allah ya rayar da shi har ya koma kogi kaji kuma wata mu'ujiza kuma duk inda kifin ya bi ya dare tsakanin kogi ya koma yashi annan musa ya ratsa ya ratsa ya ci gaba da tafiya ya haura har sai da ya je yana zuwa sai ya samu wani bawan allah lullube cikin gwado yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai wannan annabi khidir sai ya waigo ya ce annabi ardika sala ah, halliru ina kake jin sallama a garin nan garin da ba musulmi duk garin shi kadai ne musulmi shi kadai ne annabi dan haka da ya ji sallama ma sai yake mamaki a ah, ina ake sallama garin nan garin nan ai ba musulmi sai ya ce ana musa sunana musa sai khidir ya ce musa bani isra'il musan bani isra'il sai annan musa ya ce ah, alaga ta malam ka san ni kai akwai karatu a makarantar nan wai <laughs> ka san ni ma ya ce ah, zauna an yi maka rijista ma kan ka zo <laughs> na aka ci gaba da karatu malam annabi musa ya fara jin karatu fanni fanni malam ya ce wai ya je ya ga malamin nashi ya aikata wani abin zai magana ce a'a an gaya maka rules and regulations na makarantar nan ba a tambaya sai an tashi karatu ka yi karambani shiru ya sake zuwa ya ga wani karatu mai wuya ya ce alaga aka ce an ce maka ba tambaya sai za a yi addu'a aka sake ya ce to shikenan kenan za a yi dropping naka out amma bari a yi maka fassara dan abin da ka kasa hakuri dan ka san akwai ilimi a makarantar nan ta kaga kaza kaza ne kaga kaza kaza ne kaga kaza kaza wannan annabi kenan Allah ya tura shi wurin wani wanda darajar shi bata kai tashi ba ya je ya koya mai karatu malaman zamanin mu saboda girman kai sai ce tunda an ji shi ya zama malami yaushe zai je wurin wani ya koyi karatu yaushe zai buga waya ya tambayi wani malami wani abu ya turke mishi yaushe za a gan shi a aji kamar shi duk wannan bid'a ce ta 'yan zamani matasa ka ku siffantu da ita malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai kaji jabir babban malami ne cikin sahabbai ya fi abdullahi dan anas amma gashi ya ji dan unais ya ji hadisi kwaya ɗaya na ya sani ya tashi ya tafi wurin shi algafata malam na ji an ce ka iya hadisi kaza biya mini da wannan ne malaman farko daga cikin sahabbai suka tsere kowa a zamaninsu a irin waɗannan zamunan namu ƙasƙanci ya kama malaman musulunci waɗanda ake gani wai su ne gaba me yasa bai san kaza ba ya buƙatu game da wannan abin amma ba zai je wanda ya sani ya koya mai ba wai don shi za a ga cewa girman shi ya zube yaushe za a iya kai addinin musulunci zuwa ga gaci da irin wannan kukumin ilimi da ake fama da shi don haka duk abin da kaga kana da bukatar shi a wurin wane e sai dai kai ka ɗauka kafi shi daraja to ka sani daga ran yana da wata daraja wadda baka da ita sai ka je ka koya don haka malaman farko suna ba da muhimmancin arrihla fi talabil ilm alimamu abubakar khatibul bagadadi sai da ya rubuta littafi musamman sukutun da guda rihlatu fil hadith yawon neman hadisi ka shiga kasashe ina ne suke da ilimi ina alaramomi suke ina waɗanda suka san lugal arabiya ina waɗanda suka iya ilimi kaza ina waɗanda suka iya ilimi kaza ka je su koya maka ko ina ne in kuma ka je ba za ka je ne a matsayin kai ne malam wane ba ka je a matsayin kai ɗalibi ne kuma ka yi ladabi kai ɗalibi ne domin gaskiya ɗin kai ɗalibi ne ta kenan ko an fahimta don je makarantar kuma kullum kana kawo cikas kana son ka nuna kaifa da ilimin ka zo a'a in ka je ka bararraje ka nuna baka san komi ba in ka ji an ɗauko ta matsala da ka kware a kai ka ƙara narkewa don ka ƙara samun ilimi a kai duk wannan haka malaman farko suka yi suka ruwaito mana waɗannan hadisa a yau sai aka waye gari waɗanda suke 'yan bid'a galibi su suke shugabancin harkar malanta suka zuba wa ɗaliban ilimi sharri na girman kai ana karantar da ilimi a wuri kaza sai ka ji cewa kai ai a ku kai ne kaza to ai kai kafi karfin kaza shi shikenan sai a waye gari wasu 'yan ƙanana sai su je su iya bayan sun iya kuma sai ka zo sai kai ta rikici da su yau shekaranmu mu 22 da kafa makarantar darul hadisi salafiya 'yan watanni kaɗan ne babu ranar sha 16 ga watan satumba 1990 mawa ta. ina karantar da qur'ani bulugul maram riyadu salihin ainihin risala ana karantar da lugal arabiya da tajwidi matasa muka tara muna karantarwa a lokacin ba wanda ya kai shekara 30 balle 40 dukkan mu imu imu muke karantarwa mun je wuri kaza mun je wuri kaza sai muka ce mu dawo mu zo mu zauna mu karantar da junan mu dan abin da muka iya a hakan kuma muna sake tafiya malamai suna ƙara dura mana ilimi haka ake yi har abada ka koyi ka ƙara koyarwa sai abin ka ya zama da nagarta aka yi ta mana jafa'i ko ina sai da aka samu wani kusan malami a garin nan wata ran ya lallabo ya zo ya zauna karatun ya ji haka ake karatun kashe gari sai gashi a sahun farko ya yi zaman yan shayi ya bubbuɗe kafar shi fas ya kwaso littattafai da aka yi karatu aka yi karatu sai ce ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akwai matsala a garin nan za ta faru nan gaba ya ce ka ganni to mu muka kawo izala garin nan ya ce kuma duk garin nan ba inda ake karantar da karatu irin wannan ina ba ku wannan garantin ku sani ya ce kuma ina jin tsoron waɗannan yaran in aka karantar da su wannan karatun malamanmu na garin nan ba su san shi ba to garin nan zai ɗauki wuta tsakanin matasa da dattawan malamai wallahi ina gaya muku ni da ke karantarwa a lokacin wallahi ban fahimci me yake cewa ba balle sauran shi ya shiga can ya shigo nan shi ya haɗa abubuwan mu ko muna nan zaune ne muna ta karatunmu sai fara bin su yana gaya musu kai e wallahi a wani yaro ya je yayo karatu ya tara yan uwan shi matasa yana karantawa ku zo mu je a yi da mu in ba haka ba yaran nan suka gama karatun nan akwai matsala sai suka yi mai gurguwa fahimta allah ya ji kan malam hudu ci kaji malam hudu ci kaji kadai ya zaro jikin shi ya zo ya samu ana karatu aka yi karatu aka tashi ya ce o'o oh, oh. ya ce kai wannan malami a ina kake ni ce ai danka ne ni dan gidan wani ne ya ce allahu akbar iya eh? na ce kwarai da gaske ce to allah kara albarka to malam hudu ya je ya ce abin da wane ya gaya muku na